kungiyar ta tsofin manyan sakatarori wato permanent sakatare, wanda ma ya kunshi a kawo majalisar dokokin jiya da kuma tsofin chief george joji da mai binciken kuɗi da ma waɗanda ke karban dunkulallen albashi na kokawa ne da cewa gwamnatin jihar na ma nuna musu shakulatin bangaro game da halin da suke ciki yanzu na rashin samun haƙoƙinsu tun bayan barin aiki a wajen taron manema labarai a yola fadar jihar adamawan shugaban kungiyar manyan sakatarori wato famanin sakataren mustapha galadima ya ce su ba su amfana koda da kwandala ba daga tallafin da gwamnatin tarayya ta raba jihohi na bel out da ma na paris club ya ce abin takaici shi ne ma ikirarin da gwamnati ta yi na ware wani kaso daga kudin paris club na naira biliyan tara ta karba ya ce kawo yanzu su ba su ga koda bincika ba mu famanin sakatare da waɗanda suke dunkulallen albashin nan rukunin mun kasance mu talatin da biyar. abin da sa mu abin ya dame mu shine matattu gajerinsu a cikinmu waɗanda Allah ya kira suna wannan aikin ba a damu da a biya haƙoƙin magadansu ba ashe mu da muke raya kuma sai dai Allah ya kyauta shi sa muka ce to gara mu sanar da duniya cewa ga halin da muke ciki tunda gwamnati ce ga ta ba wai ne na faɗa ba kwamishinan kuɗi na jiha shi ya faɗa ya ga 'yan jarida cewa lallai an karɓi waɗannan kuɗi kuma ga abin da aka yi da su ga abin da aka yi da su mu ba binciken su muke ba amma abin da ya shafe mu akai muke magana suwa aka biya gratuity bayan ma an ce da mu can ba biyan gratuity nan alfarma ce alfarma daga wajen wa tsarin mulki ya sahale cewa duk wanda ya aiki a bashi haƙƙinsa na pension da gratuity kuma ba a yarda a kankare masa ko a nini daga ciki ba saboda haka don Allah da annabi an yi amfani da hankali wajen mannan cin mutunci da cin zarafi da aka nuna famanin sakatarori. shi ma wani tsohon sakataren dindindin din alhaji abubakar hassan ya ce bai kamata a ce gwamnatin da ke matutar kawo canji tana mancewa da su ba. to shiru kake ji mala ya ci shirwa ah, mu ba mu samu ba mu ji ba a ah, kasa ne mace rayuwa yanzu kuma kasan da cewa abin nan hawa farashin kuɗin abubuwa abinci da sauransu kasa da suke ko fetur na ya fi mu kowa muke da ƙauye in muka taso kafin mu shigo gari mu koma mu yi nan mu yi nan yana ɗauko mana abubuwa da yawa kamar abubakar hassan shi ma Mr. Emmanuel Vinjit da ya shafe shekara da shekaru yana bauta a gwamnatin jihar Adamawan cewa ya yi. To yanzu kuma da Allah ya sa ya kawo sauki aka samu kuɗi ta wajen Paris Club. Hato shi ne muka sa zato kowa da eh, abin nan bukatun shi zai biya. Sai zai zama na kuma gwamnati tana cewa ta biya mu mu kuma mu ga koko sisin kobo ba. Shi yasa muke kuka. A duba fa don na ga kamar wayansu a gwamnatin sukan ɗauka cewa wai mu kalila ne ba mu da yawa amma sun manta cewa famin sakatari guda ɗaya yakan ɗaukan nauyin mutane kusan goma ko ishirin to shi ne abin yana ba mamaki in wani a gwamnati ce ai ma'aikata su kalila ne don haka ko da ma akwai kuɗi a kasa za su yi wani aiki ne da kuɗin ba za su biya ma'aikata yadda ya kamata ba to sai dai kuma gwamnatin jihar ta bakin kwamishinan yada labaranta Ahmad Sajo ta ce ma ba haka zancen fa yake ba daban-daban suke. Akwai famanin sakatarori waɗanda suka yi ritaya a lokacin da mukamin famanin sakatare baya cikin consolidated da ake ciki yanzu. Su lokacin da suka yi ritaya bashin da ya ritaya shi zai rika karba har iya rayuwarsa su kuma suna da severance da ba su cikin wannan doka na severance gratuity irin na permanent secretary na yanzu suka ce su ma sai a sa a cikin na yanzu to a nan ne aka samu takaddama kwamishinan yada labaran jihar adama kenan ahmad sajo ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya